A daidai lokacin da manoman jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya suka abka a cikin matsalar noman tumatir wanda farashinsa ya yi tashin hadarin gwamnan zabi a daidai wannan lokaci kuma ya yi ko sama ko ƙasa a cikin waɗansu kasuwannin waɗannan ƙasashen guda biyu sanadiyar wani ƙwaro da ke hana tumatir ɗin bunƙasa a cikin gonakai inda kwandon tumatir ya tashi daga naira dubu ɗaya zuwa naira dubu arba'in in ma ka samu. To a daidai wannan lokaci lokacin ne farashin albasa da manoman Nijar Najeriya ke nomawa sosai ya faɗi warwas a cikin kasuwan ne tare da kawo hasara mai yawa ga manoma albasa kamar yadda Musa Nuhu shugaban wurin sayar da albasa na garin Tsarnawa a jamhuriyar Nijar ke cewa a yau da sahi. Bana dai ka bisa ga noman albasa albasa an same ta alhamdulillah sai dai ta yi yawa barai ta yadda yadda muka noma ta farko farko muna sa ta nan ga gonaki nan kowane ne ƙauyuka akwai wurin noma albasa to bana sai an ka samu ƙari gandari ko ina an sa albasa gandarin kwanne an sa na galmi an sa to albasa sai ta yi yawa kuma masaya guda wuri biyu na da aka tare ta daga Gana sai abuja kenan ɗan kasuwa ya ga abu ya yi yawa dole kullum firi shi faɗi su kuma lokacin da albasa ta gandari ta kai an ka tsaida ruwa dole na lokacin nan ko ka saida ta ko ta lalace ka sa dukiyar ka bata hito ba ko ko ka ci bashi babu abin da zaka biyan bashi ga abincin ka na gidanka kuma ka ne kenan akwai matsala bisa ga manoma bana akwai matsala wala a cewar wani mai sayar da albasa a kasashen waje bana fa an wahala sosai a wurin noma albasar mai bana dai wallahi an wahala Eh, tu manoma ma da 'yan kasuwa duk za mu ce an wahala sosai inda ka ga buhun albasa bana hito tsada shi ma fara sai da shi bai wuce jikta goma sha wani abu ba daga nan ya dawo jikka takwas har ya dawo bakwai har biyar ma har hudu zan ce ma ma a kowane suka sai da albasa me kuma albasa dole ta yi hakan nan dan kamar yanzu irin yankin kwanni da bazaga da cirasa suna da wurare wa'anda in sun sa albasa akwai sauran wahala da bisa wasu bangaruka saboda su suna aiki da ruwan eka kenan ka zo da ce albasa yau bantana za ka yi da ruwan eka to za ta yi kyau kuma za ta yi yawa mai anan ko gaskiya albasa an kasa da waya cikin yankin kwanni shi yasa to albasa da aka da waya akwai wasu yankuna da dama suna son a wuce ba a samu wuce ba shi dalilin albasa ta yi arha sosai wata babbar matsalar da ta kawo wargajewar farashin albasar a cikin kasashen Nijar da Najeriya wasu manoman shine rashin motocin da ke ɗaukar albasar zuwa kasashen Ivory Coast da Ghana inda can ne manoman ke samun cin ribar noman albasar a kowace shekara. Inda wata babban matsala yanzu guda ta fuskanto wajen harkan motocin nan tunda yanzu kaga bana babu motoci masu ɗauka kaya zuwa ƙasar waje yanzu albasa ga ta nan ana neman motoci a ɗauka kuma babu yanzu motocin ma batun magana baskil ɗin nan da ake tazance za a yi motoci masu ɗauka buhu ɗari uku ko za su dawo ɗauka buhu ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da ishirin wanda masu ɗauka ɗari biyu da tamanin za su koma ɗauka buhu ɗari biyu da goma ko da ishirin kaga kenan yanzu abu ne wanda kuma aiki ba a san inda zai tsaya ba yanzu matsala yanzu kaga wannan da muka cika kwanan ta uku muna neman mota ma kan shi ka takwa takwa dubu a ɗaukar mu na zuwa abuja gaskiya babu akwai kuma wanda ci mana jika tar mun ce zo ya kawo mota mu loda mishi kuma magana tashi ta zama banza haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar